Aminin Gwanja. Aminin Gwanja na ce wai yau ga horo. Horo! Ku tsaya a haka da Aminin Gwanja, daga Aminin Gwanja na da me zango ya kai ne. Eh Adam. Ga eh zango. In mu je Kaduna gida, Kaduna gida can zan wuce. Ah, ga horo! Na ce ga horo! Ga horo! Na Adam, na Adam, oh, na Adam zango. adam adam adam zango adam ona chega horo ona chega horo ona chega horo ona chega horo ona chega se adali se horo se horo bóyá mo la kọ bóyá mo la bá dájú láì dájú tó sọ yìí ló ṣe kulumuni ni kọjá dan Allah girgita nan aya karkada nan dan Allah karkada nan girgita nan iya eh sakam